وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما me zai cutar da waɗanda idan sun yi imani na gaskiya da Allah da ranar alkiyama kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su a cikin ayyukan da Allah ya yarda da su kuma yake so me zai cutar da su idan sun yi hakan alheri ne a cikin haka gaba ɗaya Allah ya san su halin su baya boyuwa a gare shi kuma zai saka ma kowa da aikinsa